Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21-25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a Nijar. a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum bar da saduwa a yau dinnan litini 12 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanan labaran. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a afirka da kwana daya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso ciki har da koriya ta arewa taron kolin da ba shi da tabbas tsakanin shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewa kim jong-un ya janyo tsammani cewa an kusa samun gagarumar nasara wajen warware rikicin nukiliya a yankin koriya Wata sananniyar jaridar Birtaniya ta rawaito cewa Prime Minister kasar Theresa May na gab da fitowa fili ta zargi Russia da laifin kokarin kisan tsohon dan leƙen asirin Rasha Sergei Skripal da 'yar shi Yulia. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Najeriya. Za kuma a ji yadda ta kaya a ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai jihar Borno ɗazun nan don jajantawa. sannan kuma ya jaddada cewa Allah bai yi kuskure ba da ya haɗa ƙabilu daban-daban su zauna tare. Sannan za a ji cewa an yi mace-mace a fafatawar da sojojin kamar da dakarun 'yan tawayen Ingilishi suka yi har ma? sun ci galaba kan sojojin kamar har sojojin kamar sun janye daga filin daga. Kamar kowace ranar Litinin Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a Afirka da kwana ɗaya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso, ciki har da batun Koriya ta Arewa. A cewar karamin sakatare na ma'aikatar harkokin wajen Amurka Stephen Goldstein a yau Litinin, saboda wasu bukatu da suka taso, sakataren harkokin wajen na Amurka zai dawo Amurka kwana ɗaya kafin ranar da aka tsaida, bayan ya kammala ganawa da jami'an Najeriya da Chadi a yau Litinin. A lokacin da Tillerson yake ziyarar da yake yi a Afirka, shugaba Donald Trump ya bayyana amincewarsa da gayyatar da Koriya ta Arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye shi da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu. Sai dai babu wani takamaiman shiri da aka yi game da taron kolin. A ranar Litinin Tillerson ya ziyarci Jamena babban birnin Chadi domin tattaunawa da shugaban kasar Idris Deby, inda daga bisani ya ce mai yiwuwa nan ba da dadewa ba Amurka za ta ɗage takunkumin da ta azawa 'yan kasar na hana su zuwa Amurka, wanda shugaba Donald Trump ya saka kasar cikin watan Oktobar da ta gabata. ya kara da cewa gwamnatin chadi ta ɗauki matakan ƙarfafa ikonta kan fasfo na 'yan ƙasar da kuma musayar bayanai da hukumomin ƙasa da ƙasa. Daga can ne babban jami'in diflomasiyyar Amurkan ya tashi zuwa Abuja babban birnin kasar domin ya tattauna da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kafin ya kama hanyarsa ta komawa gida. A halin da ake ciki kuma taron kolin da ba shi da tabbas tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya janyo tsammani na cewa an kusa samun gagarumin nasara wajen warware rikicin nukiliya a yankin Koriya. duk da cewa hanyoyin da za a bi na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a mashigin koriya yana da sarƙaƙiya kuma zai buƙaci sassauci daga duka sassan da lamarin ya shafa saboda nasarar amincewar da wannan taron kolin da aka cimma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na koriya ta kudu ya yaba wa china a yau litinin kan rawar da ta taka na shawo kan koriya ta arewa ta amince da shawarwarin kawar da makaman nukiliya a zirin Ganawa da Chung yong wanda shi ne mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Koriya ta Kudu ya yi da babban mai ba da shawara kan harkokin waje na China Yang ce ya biyo bayan sanarwar da aka bayar makon jiya cewa shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa za su yi taron koli kan batun kawar da makaman nukiliya. Ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya a kudancin Guta ta ce ta cimma yarjejeniya da Rasha na kwashe waɗanda suka ji rauni daga yankin da ke wajen birnin Damascus. Ƙungiyar mai suna Jaish al-Islam ta bayyana hakan ne a yau Litinin, inda ta ce ta yi magana da Rasha tare da saka bakin Majalisar Ɗinkin Duniya kafin a cimma yarjejeniyar. Babu tabbacin ko waɗanda suka ji rauni da za a kwashe mayakan 'yan tawaye ne ko fararen hula ko kuma dukkansu. Ƙungiyar ta ce za a kwashe mutanen daki-daki, amma ba ta bayyana lokacin da kuma inda za a kai mutanen ba. Sojojin ƙasar Siriya tare da taimakon sojojin Rasha sun kai wani hari a watan da ya gabata gabashin Guta da nufin sake kwato iko daga ɗaya daga cikin manyan guraren da ke kusa da babban birnin ƙasar wanda har yanzu yake hannun 'yan tawaye. Ƙungiyar da ke kare haƙƙin ɗan adam mai cibiya a Birtaniya wacce ke sa ido kan rikicin na Siriya ta ce an kashe farar hula fiye da dubu ɗaya a gabashin Gota. Jami'ai a Nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake ɗauke da fasinjoji daga Bangladesh ya faɗi ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kathmandu har yayi sanadiyar kashe akalla mutane arba'in. shaidun gani da ido sun ce jirgin ya yi ta tangal-tangal a yau litinin kafin ya yi ƙoƙarin sauka a karo na biyu a lokacin ne ya kama da wutar mai magana da yawun kamfanin jirgin us bangla wanda yake da cibiya a daka ya ce mutane 71 ne a cikin jirgin har da ma'aikatansa hudu a cikin fasinjojin 67 kuma 32 'yan kasar bangladesh ne 33 'yan nepal guda kuma ɗan China da kuma guda ɗan Maldives. Jirgin saman mai farfela biyu wanda aka kera a Canada ya tashi ne daga zaka babban birnin Bangladesh. Labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata sananniyar jaridar Birtaniya ta rawaito cewa Firayim Ministan ƙasar Theresa May na gab da fitowa fili ta zargi Rasha da laifin ƙoƙarin kisan tsohon ɗan leƙen asirin Rasha, Sergei Skripal da Eshi Yulia. Ana kuma jin zata ta ba da umarnin korar wasu jami'an Rasha a Birtaniya da kuma aza takunkumi kan gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Jaridar Times ta London ta buga a shafinta na intanet da asibahin yau cewa sai ta yiwu a sami wata sanarwa a yau bayan wata ganawa da Majalisar Tsaron kasar ta yi. Jaridar The Times ta ce ministocin kasar za su ji sabbin bayanan sirri kan harin da aka kai wa Skripal da 'yarsa wanda a halin yanzu suke kwance asibiti cikin mawuyacin hali. Ƙungiyar Taliban ta mamaye wata gunduma a yammacin Afghanistan kusa da iyakar kasar da Iran bayan da suka yi wa dakarun gwamnatin kasar mummunar illa. A cewar wani mai magana da yawun gwamnatin yankin ya ce 'yan bindiga sun kai hari anar dara da ke lardin fara a safiyar yau litinin har suka mamaye wani bangare na babban birnin. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu kawo muku kai tsaye a rahoton ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka a Najeriya to amma kafin nan tun kafin ya koma Abuja don tarbar sakataren harkokin wajen Amurka sai da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyarar jaje da kwantar da hankali a jihar Benue. Ɗazun nan wakiliyarmu a Zainab Babaji ta mana bayani ta wayar tarho kamar haka. To, so, um, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya iso nan jihar Benue da safiyar yau misalin karfe goma sha ɗaya na rana, a mm. na safe kenan. Mm. Sannan bayan ya iso daga airport ya wuce suka tattauna da shi gwamnan jihar Benue Samuel Otom a fadansa dama muhimmancin ziyarar tashi ya gana da masu ruwa da tsaki mm. wato daga jihar Benue din waɗanda suka taru a ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar Benue. Oh. Sannan abu mai muhimmanci da shugaban ƙasa ya yi a jawabinsa shine ya yi kira nema masu ruwa da tsakin na jihar Benue wato sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da shugabannin al'umma da su koma yankunansu oh. su rika yin huduba wa jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. sannan kuma ya jaddada cewa allah bai kuskure ba da ya haɗa ƙabilu daban-daban su zauna tare don haka ya kamata jama'a su zauna lafiya da junansu sannan kuma shugaban ya ƙara da yin kira kan matakan da ya ɗauka wato wajen turo jami'an tsaro lokacin da aka samu tashin hankali mm. aka kuma kashe mutane da yawa a nan jihar benue Wato kenan mm. saɓanin ziyarar da ya kai jihar Filato wannan ziyarar ta ta'allaka ne kan batun zaman lafiya kurin Eh, kaga kamar a jihar plateau ya kaddamar da waɗansu ayyuka Kamar hanyoyi da waɗansu ayyuka dai da suka shafi al'umma mm. amma a nan iyakan abin da yake nan sannan mutane da yawa masu ruwa da tsakin shugabannin al'umma da mm. dama sun tashi sun yi jawabi akan eh, matsalar tsaro maganan kashe-kashen da aka yi Shin baya ga matakan da aka riga aka ɗauka akwai wasu abubuwa da kuma shugaba Buhari alkawarin za a sake yi koko dai? Mm. Ba wani alkawarin da shi shugaban ya yi. Yau to uh, Zainab dama akwai batun ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka ban sani ba ko eh, an kawo saboda eh, kamar yadda su gwamnatin jihar Nasarawa ko kuma al'umman jihar Nasarawa suka shirya mutane da yawa za su yi jawabi a wurin wannan taro amma saboda wannan ziyara shi gwamnan jihar Benue da kansa ya ce to akwai bakon da shi shugaban kasa zai je ya tarar da abuja saboda haka dole su takaita waɗansu abubuwan su rubuta a rubuce a miƙa miki. allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki da ka ka taimake ta. to a gaida zainab kai tsaye za mu fara wato za mu kira wato wakilinmu abuja umar faruk musa inda sakataren harkokin wajen amurka rick tillerson ya isa a ziyarce-ziyarcen da yake yi a nahiyar afirka don mu ji halin da ake ciki umar gare ka a halin da muke magana da kai yanzu sakataren kasar amurka da ya iso fadi johnson nigeria. da daidai karfe hudu agogon najeriya a yanzu kenan aka shirya dama zai iso kuma tuni shugaba muhammadu buhari ya dawo daga ziyarar da ya kai ya shiga sun fara tattaunawa tsakanin su a nan waje da muke magana da kai akwai maimayin jami'an rakiya da jami'an tsaro na ƙasar amurka da ke cikin tawagar ta da kuma ana sa ran nan da awa ɗaya idan ta kammala gana da shugaban muhammadu buhari zai fito shi ganawa da manema labaru inda zai faɗi dalla-dalla abin da ya kawo shi da abin da suka tattauna da shugaba muhammadu buhari da kuma irin matsayin da aka ɗauka kan abubuwan da za a tattaunawa ko kuma suke tattaunawa din yanzu da muke magana da kai. Shin Umar kafin nan an tsegunta ma abubuwan da za a tattauna da shi wannan babban bako koko? To bayanan da aka fitar sun cewa za a tattauna maganar da ta shafi tsaro. kafin yanzu najeriya tana fuskantar kalubale na yaƙi da ta'addanci wanda aka ke sa na ƙasar amurka na da rawar da za ta taka wurin ba da kosarwa najeriya da makamai da taimakawa da bayanan sirri da zai kai ga wato murkushe wannan matsala ta 'yan boko haram da ake fuskanta a najeriya kwanan nan kasan an sace 'yan mata na darci ana sa ran kuma za a tattauna wannan magana domin a duba irin tallafi da ita amurka za ta iya badawa domin najeriya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe a tabbatar da cewa wannan matsala ba ta sake faruwa ba kuma an yi ƙoƙarin murƙushe magana ta ta'addanci akwai kuma magana yaƙi da cin hanci da rasha da ƙoƙarin dawo najeriya daga wato kuɗaɗen da aka sace mata da suke kasashen waje a ciki har da ƙasar amurka ana sa ran za a duba wannan ganawar shugaba muhammadu buhari da rikicin za su duba hanyar da za a bi domin a taimaka ma Najeriya eh, tsakanin ƙasa da ƙasa a duba hanyoyin da za a dawo da wa'annan kuɗaɗen da dokokin da aka tsara ko aka shimfiɗa. To Haji Umar ko ka ji daga bayan fage ko batun ko ko kalaman da Trump ya kwanaki ya shafi yadda aka tarbi wannan babban bako? Eto, eh, ai tarba ce wadda aka saba yi ma tun da muna cikin hadar gwamnati kaga ba kama a fili ba ne. abu ne na duk wani babban bako da ya zo irin wannan shirin za a yi masa. To, to mu. an da aka tsara ma kowa haka shi ma da kesa aka yi masa na yabawa da girmamawa da kuma karamawa. To, mun gode sosai da wannan bayani. an jima kaɗan Umar zai ba zai aiko da cikakken bayanin wannan ziyarar da sakatare Ristalasin ya kai. To yanzu kan za mu rajin huriyar Kamaru inda aka yi jina-jina da mace-mace a wani gumurzun da aka yi tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan tawayen ɓangaren Ingilishi, Awwal Garba gare ka. a bangaren 'yan awarin ingilishin kasar jamhuriyar kamaru masu tayar da kayar baya sun yi gumurzu da jama'an tsaron kasar a yayin da sojojin suka yi mu gama da waɗansu gungun 'yan ta'adda masu ɗauke da bindiga a wani daji da ke bangaren baminda an da aka saba garkuwa da jama'an tsaro da kuma manyan makaraban gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru na tambayi alhaji abubakar wanda shi ga ne ba jiyau ba kuma ɗan bangaren birnin na baminda ne kan yadda al'amarin yake taɓarɓarewa a wannan shashin. Eh to wannan ɓangaren dai ɓangare ne da kwanaki bayan ta an kama jigo da yake gurin kuma an ɗauki wani delegate na social affairs sojojinsu ko kuma 'yan tawayensu sun yi harbe-harbe da sojojin kamaru sosai-sosai kuma yadda ake ba da labarin cewa su sun ci galaba akan sojojin kamaru har sojojin kamaru sun yi janye daga filin daga a yanzu an kashe sojojin kamaru ne ko kuma a koransu kawai aka yi Eh to a labarin da muke ji kam an kashe sojojin kamaru gefen ɗin yan kasuwa da suke dawowa wanda suka fito ta wannan hanya suna ce an kashe sojoji kan sosai sosai. To su masu da kayan bayan suna da manyan makamai ne wanda su haska karfin na sojojin kamaru? Eh akwai kuma labarin da muka samu daga to dan sanda ne wannan shi ya gaya mana yace suna da makamai kuma irin harbin da suke ba ba makoya ba ne. To yana gani kaman akwai wani conspiracy ko kuma akwai sojojin kamaru da suke goya musu baya. To koya harkokin kasuwanci yanzu haka yake gudana a bangaren naku? A harkokin kasuwanci kam ta wannan ƙauyen ɗin bazancin kasuwanci domin ƙauyen ma sun watse. Ana ɗan kasuwancin wayansu lokuta kamar gobe ma ba kasuwa a bamin da gaba ɗaya. Suna ikirarin cewa su ƙasa ne ma mai zaman kansu dama yarjejeniya aka yi a haɗu da ita ɓangashin kamaru na la republic to kuma yanzu sun ga ana cutan su ba a biyan musu haƙƙinsu. na nemi in ji ta bakin ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin ƙasar ko wani jami'an tsaro amma wai su baya shiga a halin yanzu dai a ɓangaren na 'yan awaren an halaka jama'an tsaro sama da 25 kuma an yi garkuwa da waɗansu manyan jami'an gwamnatin ƙasar kana gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sun kama shugabannin 'yan awara da ma matasa sama da guda ɗari biyar. yanzu haka suna birnin yawunde domin yi musu binciken kwakwaf muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida awwal yanzu kan bar mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Ma sauraro a cikin shirinmu da ya gabata, idan ba ku manta ba, iyaye da ɗalibai. ɗaukacin Najeriya sun bayyanar da koke-kokensu na halin ko kula da mahukunta ke nunawa dangane da karatun 'ya'yansu, musamman idan aka yi la'akari da kuɗaɗen da suke kashewa duk da halin rayuwa na matsi da ake ciki a Najeriya. Wanda iyaye da dama ba su da zarafin biyan maƙudan kuɗaɗen jarabawa daban-daban da 'ya'yansu za su buƙaci rubutawa domin kammala sakandare da kuma yunkurin zuwa makarantun gaba da sakandare. Wakilin sashen Hausa a Kaduna garin gwamna, Binta Ibrahim, ta haɗa muna wannan rahoton. sai ta isko kowa. A shekarar bara ne hukumar zana jarabawa shiga manyan makarantun Najeriya wato JAM ta bayyana cewa ɗaliban da suka samu nasarar jarabawa kuma ba su samu gurbin karatu ba to su sha su domin za su yi amfani da sakamakon har na tsawon shekara biyu zuwa uku. Sai dai wannan batu na neman zama na baban giwa kuma ɗalibai har ma da iyaye na ganin JAM dai ta faɗi ba nauyi. Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu admission bana a cikin wannan shekara tamu ta 2018. gaskiya akwai matakai masu ɗimbin yawa da ake bi shi jam ana biyan dubu biyar da ɗari biyar ga wahalhalu da za ku sha sannan bai zama lallai idan kika rubuta jarabawan ba za ki ci ko kuma in kin ci bai zama lallai makarantar da ya kasa za su baki admission din sannan post jam ma in kai za ka ci amma kuma sai ki ga admission ya zama wahala jam na yi so kuma duka jarabawan da na yi na ci su kin ga kamar wancan shekaran da na yi na samu 248 a na ma kuma still na nemi makaranta ba su bani ba na jam na samu 207 amma kuma ba su ba a admission ba sun yi alkawarin cewa duk wanda suka ci 200 and above next year ba su yi ba for even three years kuma duk mun gani har a ci ma mun gani abin amma sai da aka so kuma suka ci a yanzu an sake jam so this year da na samu admission jam na sake yi bayan sun faɗi haka din a CV gashi nan publicly kowa ya san cewa jam will last for three years this year dole za a sake yin jam kuma kuɗi za mu sake biya kuɗi za mu sake biya da kowa zai biya wanda bai yi last year ba to kuma ni kuma har ma a gidan an fara gajiya ana tunanin kure ko in aure kawai tunda dama ana lallaɓawa ne kuma dai yayin karatun arewa dai matan arewa ana dai yi ne ba wai dai dan dai abun ya kai zuciya ba ne ina ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta jam shekaran da ta wuce wato 2017 kuma na samu 220 na yi applying university of maiduguri amma ban samu admission ba dalilin ma mu kanmu dai gaskiya ba mu san dalili ba saboda na ci jam 220 kin ga a asali ma court of maclean da suka ce 120 ne yanzu mun ma cire rai malam ali mai hula na ɗaya daga cikin iyayen da abin ya shafa kuma yana da korafi a kai Akalla idan suka sami jam 220 ko 200 ko 240 ya kamata a ce sun samu admission. Amma ni ina da yara akwai wanda ya samu 220 a yanzu haka bai samu admission ba. Kaga wannan an cuce ni. Wanda bai da hanya dan talaka 220 gashi ya kasa samun admission. Shi talaka inda yana da wannan hanyar da zai bi ko ya sa a dawo masa da wannan kuɗin to ai zai iya bi dan. mai 220 230 uh, ya je ya samu admission saboda shi ɗan talaka idan dai ba ya samu 250 above in dai ba ya samu wannan ba to kare ya mahorikin cewa zai samu admission in dai ɗan talaka ne a nan Najeriya Diretan tubi daraktan hukumar ta jam na shiyar Kaduna Malam Ibrahim Abdulkadir Maska ga abin da ya ce. Wannan ishu din yana National Assembly. An yi tebulin nashi a National Assembly har yanzu suna tattaunawa a kai. so ba maganan jam ba ce maganan national assembly ne so har yanzu nan a kowace shekara za a riƙa jam kafin national assembly su ce kayan da ya kamata a yi to yara da iyaye yanzu suna zargin cewa ita jam ɗin kamar sa'a ce kawai ba mai rabu ka ɗauka mai ka magana sa'a kuma magana test intelligence ne mutum ya sani ko bai sani ba yanda ake yin wannan jarabawan shine muna sa professors da doctors daga jami'o'i da kuma manyan makarantu su suke rubuta mana wannan jarabawan da ake bayan su rubuta za mu zauna mu diba mu gani mu kwamfuta ake kana rubutawa za ka yi kai da kanka za ka gyara jarabawan da kanka kana turawa sai an riga an makin jarabawa nan so in ka ci ka ci in baka ci ba baka ci ba so ba maganan wai sa'a ce maganan ka sani ne ko baka sani ba To a wasu kasashen da suka ɗauki ilimi ɗin da muhimmanci zaga jarabawa kyauta ne ma'ana ba a biyan ko sisi. Me yasa jam bai taɓa yin ƙasa ba sai dai ya yi sama? Da an sai da dubu shida da ɗari biyar yanzu ana sai da dubu biyar da ɗari biyar saboda haka ya yi ƙasa. Mr. Mataimaki Tom Mai Yashi, tsohon kwamishinan ilimi kuma masani akan harkar tsarin ilimi ya yi ƙarin haske akan matsalar. Idan ya zamana cewa iyaye ko kuma mutum yana rayuwa cikin talauci cikin kunci kamar yadda mafi yawan al'umma mu suke musamman a nan arewa to ba yadda za a yi su iya ɗaukan irin wannan nauyi na biya ma 'ya'yansu na kudaden wayannan jarabawa wanda za su ba su dama su samu ilimi mai zurfi ba yadda za a yi iyayen yara su iya biyan wa'annan kudaden kamar yadda ake bukata to wannan ko yana nufin cewa shanin ilimi mai zurfi ya zama na masu hannu da shuni wayanda su ne a kowane juyi suke rike da mulki suke rike da dukiyan ƙasa su kuma yi yadda suka ga dama da wannan da duki. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Tare da fatar mahukunta za su duba wannan koke da idan rahama. Muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don miƙewa. To a gaida Yusuf, karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da shugaba Buhari zai yi a jihar Benue za ta taimaka wajen kawo ƙarshen zub da jini. Sai dai ya kamata gwamnati ta ƙara yawan jami'an tsaro a yankunan karkara ganin yadda nan ne aka fi samun hasarar rayuka. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sako na gaba ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce Salam VOA Hausa ina jinjina wa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara akan samun nasarar kisan shahararren ɓarawon shanu da garkuwa da mutane da ya fitini fadin jihar Zamfara. Da fatan kisan baharin daji zai kawo ƙarshen matsalar tsaro a fadin jihar. Amin. Sai kuma saƙo na gaba ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Nasarar kashe baharin daji a jihar Zamfara da jami'an tsaro suka yi wata babban nasara ce ga harkar tsaro. Sako daga Alhaji Mela Yusufari jihar Yobe. Sai kuma saƙo na gaba ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika kashe madugun barayin shanu watan baharin daji da jami'an tsaro a jihar Zamfara suka yi abin a yaba ne ganin yadda barayin shanu ke addabar jihar da sace-sace sako daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Maskandare da Prince Tasi Ibn Abdullah. Sai kuma sako na gaba ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kawo Najeriya ya gyara barakar da ta taso a lokacin da shugaba Donald Trump ya yi kalaman batanci ga 'yan Afirka. Sako daga Sani mai lange-lange yalwan yawuri da Hamza ga. ladima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta da Salihu Isa Fana. Sako na ƙarshe ya fito daga Isa Lawan Girgir jihar Yobe. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka a Najeriya ya amfani al'ummar ƙasar a fannin tsaro da tattalin arziki. To a gaishe ki yanzu kuma ga Hafsat dan mai soro da labaran duniya an manfa a takaice. Ƙungiyar Taliban ta mamaye wata gunduma a yammacin Afghanistan kusa da iyakar da ƙasar da Iran bayan da suka yi wa dakarun gwamnatin ƙasar mummunar illa. A cewar wani mai magana da yawun gwamnatin yankin ya ce 'yan bindiga sun kai hari a ranar dara da ke lardin fara a safiyar yau litinin har suka mamaye wani bangare na babban birnin lardin. Nasir Mahri ya shaida wa muryar Amurka cewa har yanzu ana ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a yankin. Inda sojojin gwamnati ke ci gaba da riƙe sansanoninsu da hukumomin a leƙen asiri. An aika da sababbin sojoji da mayakan sama zuwa yankin mai tsaunuka amma 'yan Taliban sun bibbinne nakiyoyi kan hanyoyin zuwa birnin abinda ya janyo cikas da dakarun ƙasa. To, masauraranmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin gabaɗinsa sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe. Kafin nan, muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilayenmu a shirya Sokoto Murtala Faru Sanyina saboda rashin mahaifinsa da ya yi yau ɗin nan, wanda tuni aka yi jana'izarsa, Allah ya rahamshe shi, ya kuma bada koko ya bada shi Murtala ɗin ikon dangana. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma hafsat wacce ta karanto mana labaran duniya da julie lethal gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin linus rinkus ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan ziyarar da ministan harkokin wajen amurka ya kawo najeriya wasalam